inda aka najiya as-salawatu bi wudu'in wahidi yin salloli da alwala daya قال وقال مالك رحمه الله وبعث أن يقيم رجل على وضوء واحد يصلي به يومين واكثر من ذلك باب لي في جمتم ان يقيم الرجل متن يزونا على وضوء واحد جس على ولا بدا يصلي به يستجب بدا سبدا على ولا يومين كان او اكثر من ذلك ya sauka da ya da ajeje ta wuya kwana biyu ba zai bacci ba ne ba ne bai bacci kullum ko kuma ban yi adalci ba mu ne masu bacci kullum rana da in ba kai bacci ba to za ka ga kamar sama da kasa ta hali mai don za ka dinga bi ba kana tafiya ba ka gani ko dai ka ga gangara ce gangara sai ka dinga ganin tudu ne amma su ka ga ai har maganar da aka ce wanda eh, ko da ke wannan na gada ɗaya ne mai sallan eh, asibahi da alwala isha ko sai dai yin sa kullum kullum din shi ne matsalar a ina yake saka baccinsa a ina yake samu yana saka baccinsa kuma a haka zai tafi harkoki da rana yana ma da ɗalibai da rana ina ma zuwa yin aiki da rana ina ma gyara menene ko da har ina zuwa lambu da rana kuma gashi nan kuma da daddare ga abin da ya auku a ina ike saƙa baccinsa duk yadda aka yi baccinsa da ya bayyawa ana yin bacci ba yana samun ne ne ya za ake samu a yi shi to amma me wannan kwana biyu ina nuna baya bacci biyu. ce aka ce ba laifi in har misalin Allah ya saka ka irin wannan martaban ba ba mai kawai kai sallah da alwalanka wa akthara min dalika ibn wahab an abdurrahman bin ziyad ibn ziyad ibn anam عن ابي قبيس الغزالي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له an ce masa in kana la yakfini wudu'i da salatul subuhi salawatu kullaha Wace ko da yake yana wadatar da ni aka tafa in kana la yakfini haƙiƙa ainihin wudu'i salloli na alwalana da sabda asubahi yana wadatar da ni as-salawatu kullaha salloli dukkan nauni malam Hodis in ji Abdullahi kenan kaza ah, kaza na asubahi ne ko wuni ɗaya ne alwalan mutum ta asubahi nan ya yi azahar ɗaya azahar da la'asar da maghrib da isha'i ai ta wuni ke ku ce kuna ba ya ɗaga ke ni nan kila ma ko za a yi magana ko ba kuma suna da lafiyan ciki eh? kuma nan eh, to da ganin lafiyan ciki ko yana da alaƙa rashin ceci eh, muddin za ku kai ke ce ku ta dole za ku rikice da cikin ka dole da malmale mutum ya ce ka ba ya ce ka ba ya haɗa ka ba ko da guda ɗaya ɗin ne ma an ci shi kowa to ka ko dole ne wanda ai na wancan ne wancan bankin da ba rike shi ban ne ba ko rike rajin wannan ha neman abinci zuwa bayi ne limene ne wancan likar ya fi shi mai katon rani kawai ko an ci an cika cike dole babagin kudu na da zaba ga gashi sau da ka rayuwarsa rabi ne ma abinci rabi zuwa bagi ba duniya ba lahira bayan rayuwarmu ne malin ya zo sun da kila a nan ba za ka zama mutum ashirin bai taɓa haka ba da alwalarsa ta shi ya sallar isha Ni zai bana ciki ko kuma na ban na taɓa gwada ba gobban mafan fa na fa na ban ba nuna haka ma wani abin gobe ku gani ne ba Ina ce ce maka to me ya faru da gaskiya don in ta yake dole ka ai daga neman abinci sai bayi to sai gidan su adam asibiti sai aka da shi da wani yake ba lafiya yana da wata to kan ka jawa kanka sai wani masu mai magani maganin zaƙi da maiko ba kai ka ci ba ka ka sa zaki shi ke nan kuwa dole ka za ka zai ka nemo wasa maganin sa yanzu za ga mutum ta ke alwala ta ke alwala ta magari ba an kai alwala magari za gani kusan ɗayan bisa goma sai sun ta fi alwala da isha ɗaya bisa goma sai an sako alwala kuma tsakanin da Allah ba sani hmm? wuce ya wuce ɗaya bisa goma to ɗaya ce ya shi za a samu wanda zai zama alwala ta ta a sobahi ke isha ya menene ya menene ya taɓa ganin mutum ɗaya da wani yaro duk yadda aka aka je aka juya malam yanzu ba a yana ya tafi gida kuma za ka na shi alwalarsa ta ba ya kan ya ka da ita alwalarsa ba shi kuma da yi mai da safe an tafi sai dai zai bai je shiga sahu ana tafi an kai zuwa na sai shiga sahu ta muna tsokana ta muna masa tsaye ce shehu ne ya a wasu. كأن عبد الله بن عمر قال له إن كان لا يكفيني وضوئي لثلاثة صبه يكفيك ماذا الصلوات كلها ما لم أهدف بدين هذا في يضل ابن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرفد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح النبي أي صلى فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد النبي أي صلوا لمكة آه أبو حكم فتح ها دينا ها yi wannan layin so daban tun da aka ce maka an so ba dole ba ne ba kenan ba dole ba kuma tana an so ainihin a kowane misalin idan aka ce ga haɗe ga wajibi me yi fi so me ya fi kyau wajibi faɗa ake kai zana cikin faɗa aka ce maka a ainihin wajibi ita ta yana ya na kafa aiki ina ma kana zuwa gona a ce maka an ka zuwa an ajiye mota daga nan fa zuwa gada ana ajiye mota sai ka samu kaman kusan rubi sun shiga daji ya sha kuru ya sha shayi ya sha ne daga nan duniya gada sai ka iske kafin mota ta tsaya wani ma faduwa ke da kan mota. ba a ce ba ƙarfi mene da ya da gara tantantantantan an shiga daji maimakon ku ga ainihin eh, annabi ya sallah biyar a filin fara ita ganin ya zama ba abin da bar ya zama na kafa kana cikin aiki ka fita daidai da mun shi ɗaya kafa ta kalla an yi asara an yi na kafa an na kafa da yawa to ballan tana a yaki ya za a lokacin ba za ka fita kai kadai ba dole ya zama wanda za ka fita da su gudun wani abu kai ku. kuma ka fata tsari da haka ka duba a yaƙi ne ba zai fata nan da nan ba yana cikin aiki ba kakkautawa ga wannan zai zama yi zai kowa igi mai zama zagayawa wannan ba zagayawa zagayawa kana suke aikin ka zaga ka maka aiki duka ruwa isa isha aka aiki da da zuwa isha ai ya isa ka take wannan wanda misalin ka ɗauka mu ɗauka abin da muke ne zamu yi misali da shi ka ɗauka mutum yake ya tashi daga nan ya tafi bayi ya zagaya kafin ya je ya dawo mai ɓaran masara yana yi tsaka-tsaki banda inda yana ɗanɗan kai na fi da yawa kafin ka je ka dawo yana ƙwara kana ga zai ƙware guda nawa. na zai ba ka kai wurin ba. sai uku da uku wanda ita hidaye je ya ɗebi ruwa sannan ya zagaya kada a ce zai je ta da layi ya shiga ciki ya biya bukatansa sannan ya fito ai da uku da uku akalla tara su kawo aka zo biyan ku sai za ka gaban bambanci hmm? za ka bambanci da kadari ma ta ta'anna tamalu masu da daidai aikin kashi da za a baka daidai da daidai in wannan ya fare ɗari wancan ɗari wannan ɗari ka fare ɗaya to ɗaya za a biya ka dubban su ba bai zama kallo wancan ne kallon ka yi maka faɗa wannan ba ka ne yana maka faɗa ne ka lalace ka samu da yawa shi sai ke biyu ne maka faɗa wannan ba. shi ba zan shi ke ba da ba a yana maka na yana an gaba ka gaba ka ka karɓo kai ma da yawa yana jin haushin in ba ka karɓo da yawa ba ba ima duka saboda ka yi asara yana san ka shi ke maka faɗa amma ba haka ba a'a wancan su fa bai zan Allah na kai ka ɓare ɗari wannan ya ɓare ƙwara ɗaya za a ba shi sa kai kuma ba ka fara ɗaya. Sai kuma ka imani Allah gaskiya ne ba. in dai ka yadda Allah gaskiya ne akwai shi to dole ka yadda haka ne ra'ayi sai dan baka imani akwai Allah ba to kuma baka imani akwai Allah ba dole wannan ibada da ka sha Allah da kanka kake da menene baka imani akwai Allah ba idan misali wannan ya ɗauki buhu goma wannan ya ɗauki guda ɗaya ɗan ƙarami ba fa za a ba su daidai ba dole za a duka nauyin buhun nan nauyin buhun irin abin da ka san aka amfana da shi to sa za a baka ba kamar duniya ne ba mutum tana nan in ba ya kata na duniya har ba su karan kansu ba ya tarar ba in nan ba in dai wurin aiki na gaske ne ba irin wurin aikin mu ba Eh, wurin aiki na gaskiya ce maka irin masu nan irin mai sani inda yahudun suke rike da wani tsaye sosai da kyau ai iya aikin ka iya matsayin ka yadda kake ba da gudunmuwa haka nan za ka tun daga duniya za ka ga takayya ana tace rage mutane to za ka ga wa'anda ake ragewa ana kwashe duk marasa amfani marasa amfani ake kwashewa ake ragewa daga nan duk da kaso kafin su ma sai mun cutar da su kuma sai a bi da alfarma kana da wani babban wurin ka dinga ga wurin su to Allah dan taimaka min ina samun cin abinci ina menene to shi ma wannan namu da ke cikin da san kokari an ci tura na shi wani ban da shi wani ban da shi yana kokari wani ban da shi ya haɗa da ƙarya da gaskiya amma da madarar yadda suka tsara ne ko ba a samu tafsir a na farko da ba sa mai tashi ba su sa wanda bai da kokare a wurin aiki ba su sa wanda ke kasa, ba sa da duk ba su kwashe yana misalin duniya misalin lafiya in ko haka Allah zai mana irin wannan hisabin kun san mun shiga uku wadanda zai shiga ta waye waye to dinne waye waye na kai malam kama gama abin da isa aka hana maka ba ka da kashe wani gwiwa amma ba da wani kallon kamar a yi saman ka to amma ne kashe wani gwiwa don akwai wanda shi ya zana ba zai zana shi kare ba sai ya kira abokinsa zai kira abokinsa ana kira abokinsa sai su taru sai gurup a ce a tsiri buga waya yanzu a tsiri kaza a tsiri kaza wannan dole za a fito iyayen ka su su gano ko abin da kuke wannan ba daidai ne ba wani kai kenan ba za ka tashi buga waya ba sai an fara aiki ai duk ta waya aka shafa ta filin aiki ba mitin ba wani zai gaya ne ba wani kaza kawai zan gama aiki to a da wannan suka bai zama Allah ne izo da ka kansa shi ke dubawa haka kulle habi yuzo in wahidi wa masa ala kufaihi ya yi shafa kan kufinsa فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه نادى كاين فقنا ينصب فقال فقال عمدا صنعته يا عمر ina son na yi shi ya zama ya sallah biyar da lola ɗaya kuma akwai darasa a ciki akwai fa'idoji a ciki kuma ya koyar da abin da ya koyar to nawa wanda za ka ga ainihin da je sako alwala mai abin nan shi wa masu aiki sun san haka mutum ya tashi bayan yanzu za a yi sa da na jami'a bakin dini